بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> نعم ذا الشقاء آه، كشي نجونا كراتين يوم وتونا وانا اللتافي من البركة آه، الجامع الصحيح نا الإمام البخاري نعم كرنته حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المدني عن بن عبد بن الرحمن عن يزيد لولا مولى بن بعيد عن زيد قال الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل عن عن اللقطة لقطة عن اللقطة فقال اعش بكاءها أو قال وعاءها وإنفاشها ثم عالجها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه قال فضالت الإبل وغضب حتى احمرت وزمتاها أو قالت احمر وزمتاها وقال وما لك وما لك ولها معها إطارها وحذاؤها ترك الماء وترع الشجرة وترفع حتى يلقاها ربها قال فقالت مغنم قال لك أو يأتيك أو يجيك نعم آه <clears throat> الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتي وقال حدثنا عبد الله ابن محمد الخراساني <clears throat> خراسان ودتنا تنوزا أفغانستان wanda afghanistan da turkmenistan wanda wani bangare nasa yana cikin iran a yau kala yake cewa haddasa abu amir abu amir ya ba mu labari قال يكي حدثنا سليمان ابن هلال المديني abin da ya fi inganci malamai suka ce wannan abu amir din shi ne abdulmalik ibn amr al-qais dan basra ne shi ina fatawa da ko ƙala yake cewa haddasana suleiman ibn bilal al-madini abinda malamai suka rinjar al-madani ne saboda wasu na bambanci tsakanin al al-madini da al-madani. wasu kuma suna ɗaukan dukan su ma'anan su ɗaya amma dai almadani shi ya fi dacewa har rabi'a bin abi abdurrahman wannan shine rabi'atul ra'i malamin al malik bin anas rahimahullahu ta'ala an yazid maula al-munba'is an karɓo daga yazid maula al-munba'is wanda yake shi almadani ɗan dan madina ne an zaid bin khalid al-juhani shi ma dan madina ne annan nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun wani mutum ya tambaye shi an lukwatati al lamun da shadda da damma sai kafin da shi ne tsintuwa mutum ya tsinci abu ya zai yi da shi faƙar i'rif alwuta shi ne zare ko igiya ko jild fata wanda ake ɗaura saman jaka da shi irin na mutanen da wanda suke yin shi da da fata ko kwano wanda suke ɗaukan abubuwa a ciki misali kuɗi ne zinari ne eh, nono ne dai da sauransu ina fata ana tare da ni hau wato san wannan i'irif a nan sani ne ya tambaye shi akan tsintuwa ya ce yayin da ka yi tsintuwa ka je ka san wannan tsintuwa wato ka santa kyakkyawan sani hau ƙwala wi'a'aha ko kuma wannan jakan da abin da ka tsinta yake ka je ka san shi shi wannan menene ta yanda yayin da wani ya zo yana cigiya za ka iya mai tambayoyi a kanta amma idan abin da ka tsinta ba ka san shi ne ba ne ga idan mutum ya zo bai gamata ka ba shi ba direct sai ka mai interview idan ka mai interview ya yanayin abin yake menene da menene a cikin shi da sauransu ta ga ya ba da ansa 100% sai ka ba shi wannan abin Wa'ifafaha, sannan san ifas al-ifas malamai sun mai fasarori guda uku fasaran farko suka ce shine dai abin nan jaka'in da ake ɗaukan kaya a ciki ko kwano wasu suka ce a a fata mutanen da yayin da suke da jaka ko kwano za ga a gefe har yau a ƙauye za ga suna haka sai a sa ma wannan kwanan fata a bayansa a zagaye shi yana kiyaye wannan kwanan ba zai lalace da wuri ba ko wannan wanda ake ɗaukan abu ɗin bayan an kera shi a bayansa sai a sanya mashi wani fata a naɗe shi da shi wasu sun ce shi ne aifas wato ka je ka yi bincike a kanta wasu ka ce a'a wannan aifas ɗin shi ne ƙarura ƙarura kamar gora gora ta ruwa ita ce ƙarura an gane ko ka je ka san wannan ƙaruran na wanda wanda abin yake ciki ya yake fasara ma wajen hudu ne akwai wanda suka ce ifas din shine zare ko igiya wanda ake ɗaura saman kwano da shi wannan ah, fasarori guda hudu duka malamai sun yi ma wannan kalma sun ma'arrif hasana sai ka ba da cigiya gwargwadon shekara ɗaya malamai ma abuta ilimi suka ce yayin da mutum ya yi tsintuwa zai shafe watanni a kullum zai sanarwa sau biyu na yi tsintuwan wani abu wane ne ya rasa abunsa zai tashi yana sanarwa so nawa so biyu yana sanar da mutane duk inda ya ga taron jama'a sai zai ce akwai wani tsintuwa da na yi wanda san ya yadda wani abu ya zo ya same ni idan aka samu wata wata biyu yana haka ko kwanaki sai ya mai da shi duk sati biyu ya yi so biyu a duk sati ɗaya ya yi so biyu duk sati ya yi so biyu idan ya samu watanni shi ma yana haka sai ya mai da shi a wata ya so ɗaya har sai ya cika shekara ɗaya cir yana cigiya sun mastamfi biha idan shekara ɗaya cir ta yi mutum bai samu wanda ya zo ya ce shi ba ne to zai iya yin me zai iya amfani da wannan abin fa in ja a rabbuha fa'addi addiha ilaihi idan kuma mai shi ya zo kafin wannan lokacin sai ka ba shi amanarsa sai suka tambaya suka ce fadalatul ibilifa idan raƙuma ko raƙumi ya ɓace to ya za ya rasulallah tun wannan ana maganin sauran abubuwa ne ba wai dabbobi ba ba gadi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fushi hatta marrat wajnatahu har sai da kuncin sa nan yayi ja saboda me <coughs> laraba sun kasance haka yayin da mutum ya ɓata rai za ga hatanan ɗinsa kunci wajen fuskarsa yana ja saboda tsananin fushi aw qala ihmarra ko kuma fuskansa gabaki ɗaya ja ya canza kala fa qala wa malaka wa walaha, ina ruwanka da raƙumi ko raƙuma idan raƙumi ko raƙuma ta ɓace ita ta san gidanta mafi yawanci suna koma makoncinsu haka dabbobi suke sai manzo Allah ya ce masa ma'aha siqa'uha tana tare da abincinta abin shanta nonanta da ruwa da su mai duka tana tattare da su wa hida'uha da kofatanta wato matakalinta kafafuwarta ita ita tun taba ce ta san suna bin sawo inda suka taho su koma gidan da suke saboda haka ba ruwanka da ita taridul ma'a wa tar'a shajar tana zuwa wajen ruwa tana kiyo tana zuwa ta sha ruwa kuma watar a shajar ta je ta samu bishiyoyi ta yi kiwo da kanta ta ci abin da za ta ci fazar ha hatta yalkaha rabbuha shi yasa yayin da ta gara kuma ko raƙuma ta batta har ma'abucinta ya zo ya same ta baya dacewa ka ɗauke ta ka ce ka je ka ce za ka dinga sanarwa la dabbobi ba kamar sauran irin kuɗi ba ne ko makamancin haka ana tare da ni ko ah, tsaye ƙada fadalatul ganami fa amma dabbobi fa da aka ce alghanam su ne tumaki da awaki idan suka face kana tafiya kawai sai ka ci karo da tunkiya ko akuya ko bunsuru ko rago ko sa ya za ka yi ƙara laka <coughs> aure akika to naka ne ko na ɗan uwanka auli zibi ko na ci malamai sun yi saɓani a wannan jumla ta ƙarshe a wajen al'imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala yake cewa alaman nan ta mulkiya ce wato yayin da ka tsinci sanuwa ko sa ko tunkiya ko rago ko akuya to za ka iya amfani da ita a wajen imamu malik bin anas ba dole sai ka yi cigiya ba haka ce menene dalilin ka ya ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laka auli akhika naka ne ai ko dan uwanka ko na kerkeci jama'urun malamai suka yi malama malik bin anas raddi suka ce lamun nan ba ta mulki ba ne mana ita wannan dukkan in ma da kasance taka ce ko ta dan uwanka ko kuma kila a daji take wannan ya shafi dabbobin daji ne to shi yasa da dama daga cikin malami suka ce ko da granam babba mutum ya tsinta kamar sa ɗin ko kuma rago ko abin nan tunkiya ko abin nan akuya lalle sai ya bi wannan ka'idodin sanarwa na shekara ɗin idan ma'abocinta ya zo ya bashi idan kuma bai zo ba da kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai iya amfanuwa da ita malamai sun tattauna ni ne ina tafiya sai na ga kuɗi to zan iya tsantsan kuɗin nan ko ba zan iya tsantsan shi ba in je in sanar da shi a wajen malik bin anas dukkan wani tsintuwa da ka gani to abin da fi ya mutum ya kyale shi saboda idan ka tsince shi musamman irin kuɗi da sauransu mutum zai iya shedan zai iya shiga ya yi amfani da wannan kuɗin amma a wajen su ire-iren su al'imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala har waito maganganu guda uku a wajen imamu shafi na farko cewa mustahabbi ne idan ka wani abu ya faɗi ka tsinta sai ka je ka bi waɗannan matakai da annabi ya bayani a wannan hadisi na sanarwa na biyu imamu shafi ya ce bal wajibi ne na uku kuma yana zama wajibi idan mutum a idan mutum ya ji tsoron wannan abin ya salwanta to dole ne ya ɗauke shi ya je ya sanar da shi wannan ra'ayin wa kenan al'imamu shafi musamman idan shi yana da tabbacin ba zai iya amfani da wannan abin ba saboda haka maganganu guda uku aka ruwaito daga gare shi shi kuma al'imamu ahmad bin hanbal abin da yake cewa mustahabi ne idan ka ga kuɗi ko makamancin haka ka tsinka sai ka je ka yi cigiya cewa ka tsinci wani abu kaddara kaza kaza wanda ya san ya yadda ya zo ya same ka al-imam tahawi shi abin da yake cewa idan ya kasance imam tahawi shine mai littafin sharh mushkil al-asar dukan wasu hadisai waɗanda suke akwai wato kamar abin nan wahala wajen gane su to ya haɗa su ya musu shari shine mushkilul asar ina fata wazi da ma'anil asar wannan duka littafai ne na al tahawi sai shi kuma abin da yake cewa idan mutum na a na'am shi ne eh kwarai ka shi ne na'am shi ne al tahawi shi ne na'am sabira haka yake cewa yayin da kai kana san kana da cikakken imani ba za ka yi amfani da wannan abin ba to za ka iya tsintin shi amma idan ka san ka tsince shi za ka je ka kashe shi to abin da ya fi dacewa kawai ka bar shi ina fata wa bai akwai malaman da suke ganin idan wannan abin a daji ka tsince shi to a daji wanda babu kowa wannan abin za ka iya ɗaukar shi kuma ka yi amfani da shi amma idan a cikin gari ne ko alkarya to wannan dole sai ka ji waɗannan matakai na wajen me na wajen sanarwa ina fata ana tare da ni طيب akwai wata matsala ni ne da abuna ya faɗi sai ban dawo ba sai bayan shekara ɗaya a lokacin da na dawo sai aka ce mana ai kai katsance wannan abin ko kai katsance wannan abin to yanzu ya za a yi kai kuma wannan abin da katsance shekara ɗaya ta yi ban zo ba ka salwantar da wannan abin a nan sai aka ce to ni yanzu da wannan abin haƙƙina ne ina da zaɓi idan na so in ma afuwa in ce ba sai ka maida mani ba idan kuma ban so ba zan ce dole sai ka maida mani wannan abu ina fata ana tare da ni wannan shine da dama daga cikin abinda da sahabbai suka tafi ire-iren su Abdullahi ibn Mas'ud da su Ibn Abbas da su eh, Umar bin Khattab da dai sauransu wannan shine ra'ayinsu daga cikin tare akwai su Tawus da su Ikrima da su Abu Hanifa da su Sufyan sauri. na idan na na'am kamar abin nan alheri radio na ji ai suna wannan mm. na'am na'am eh wannan ai haƙƙinsa ne dole zai mai da masa kwarai Eh, haƙƙin sani ina kun kaya tambayarsa ko cewa idan mutum ya je gidan rediyo kamar irin su alheri rediyo kun ga sau da dama zan da suna sanarwa idan ƙila gidan rediyo sai da biya kuɗi shi wannan mai abin ya ji a yayin da ya zo

ولا رجل من أبي قال أكون حذافة فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله فقال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إني لكون إلى الله عز وجل نعم hadithin da makaranta na wanda ya gabata al'imamu shafi'i da manzo Allah ce sun mustamti' biha ya kafa hujja da wannan kalma akan cewa idan mutum ya harrafa ta sana ma'abokinta bai zo ba wannan abin ya zama haƙƙinsa zai iya amfani da shi ina fatawa da ko ko da wannan mutumin yana da wadata to wannan mulkin sani ya zama nashi zai iya amfani da shi tsaye طيب حديثي نجب الإمام yake cewa Imam al-Bukhari kala haddathana Muhammad ibn al wannan dan Kufa ne wannan sanadin duka ɗan Kufa ne kuma eh, a can babu fadli man wa allama mun karanta wannan sanadin eh, a can babin da ya gabata fadli man alima wa allama kala haddathana Abu Usama Abu Usama ya bamu labari قال عن بريد أن كرؤوا دقى بريد أن أبي بردة أن كرؤوا دقى أبو بردة أن أبي موسى دقى أبو موسى الإسناد كوفي والذكر أجاء قال مراجعا باب فضل من علم وعلمه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن tambayi annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi an ashiya ababe da dama kariha wanda ya fi ta an gane kowa to tambayoyi an amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamata tambayoyin saboda yawansu an gane ko ma uftira alaihi yayin da aka tsananta masa tambayoyi zabi ba har yayi fushi kun makala da na sannan sai ce ma mutane saloni ma amma shi tun da haka ne kai ku tambaye ni abin da yake so an gane ko Eh, duk da bai ji daɗin tambayan ba amma ya ga tun da su sun ƙi gane cewa bai ji daɗi ba ce to tun da aka kawai ku ci gaba da tambayoyin abin da wuce su kala rajulun sai wani ya ce man abi wane ne babana kala abuka hudafa ya ce babanka hudafa fa kama akar sai wani ya tashi fa kala man abi ya ce wane ne babana ya rasulullah fa kala abuka salim ya ce babanka salim salim shine maula shaida eh, wa huwa sa'ad ibn salim sunansa shine sa'ad ibnu sa'id maula shayba Ibn rabi'a falamma ra'a umar yayin da umar ya ga ma fi wajihi sallallahu alaihi wasallam fushin da annabi yayi bai jin daɗin waɗannan tambayoyi kala ce ya rasulullah ya kai zaka da Allah inna natubu ila Allah azza wa jalla muna tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kun ga wato falalan umar bin khattab wato asali a lokacin mutane sun kasance komai ya faru da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba su labarin wahayi da hukunci hukunce hukunce kawai kowa duk abin da mutum ya rasa a duniya sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wani ma agogo zai zo ya rasa sai ya ce annabi na rasa agogo na ka bani ansa wani dabban su za ta furce masa tunkiya ko akuya sai ya zo ya ce ma annabi na rasa tunkiya ko na rasa akuya ne tambayoyi dai wanda ba gaira ba dalili wanda ma ma ma'aqul ma irin tambayoyin annabi har abin ya bashi mamaki ya nuna musu bacin rai a fuska amma ba su gane ba bi ishara To da abin ya damu Umar bin Al-Khattab sai ya nemi afwa ya ce ya Rasulullah inna natubu ila Allah azza wa jalla lalle mu muna tuba zuwa ga Allah subhanahu ta'ala akan abin da wasu daga cikin mu suke ma irin waɗannan tambayoyin waɗanda ba su dace ba ina fata wazi sabida Umar ibn al-Khattab ya tuna faɗa Allah subhanahu wata'ala innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi dunya wal akhirah wa adda lahum azabun muhina wannan zai shiga cikin iza iga annabi sallallahu alaihi wasallam wato cutar da shi shi yasa Umar ya sauri ya dawo ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi tubar ya tuba zuwa ga Allah akan Allah ya yafe masu abubuwan da suka yi ma annabi salawatullahi wa salamu alaihi kuma duk da shi Umar ba shi bane yayi tambaya amma dai yayi haka ne domin tsoron wata ko fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa alamu anna Allah shadidul iqab a karkashin wannan ne malamai suka da fa'idodi masu yawa akan cewa ba a son mutum ya yawaita tambaya yawaita tambaya wannan baya dace idan abu ya shige ma na ilimi tambaya ta ilimi mai ma'ana babu laifi amma tambaya wadda ba ta da ma'ana mutum ya zo ya dinga yi ko kuma tambaya ta kure yadda wasu ke wannan duka malamai suka ce baya dacewa shi yasa maza Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ya istighfari akan abin da suka yi masa shi yasa nasosi suke nunawa mutumin da ya fi laifi shine a lokacin annabi wanda zai zo ya dinga tambaya abinda bai shafe su ba wanda har a saukar da aya ko wani hukunci akan ta sanadiyar wannan tambaya tunda lokacin wahayi na sauka in suna yawaita tambaya za a dinga saukar da hukunci hukunci akan tambayoyin da suke masu tambayan dabba da su menene sai a saukar da ayoyi akan haka ne, sai kuma daga baya su nuna cewa abin ya yi tsanani a kansu wannan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa saloni an bashi ito ku tambaye ni akan abin da kuke so kun ga abin da annabi yake nunawa duk abin da kuka tambaye ni insha Allah ta'ala zan ba ku ansa a kai amma wannan baya nuna cewa ya san gaibu abin da yake cewa duk abin da kuka tambayar insha Allah ta'ala ubangiji na zai man wahayi zuwa gare zuwa an zai ba zai man wahayi ya bani ansa shi Allah zai man wahayi ya bani ansa akan dukkan tambayoyin da za ku man insha Allah ta'ala to a lokacin da wannan bawa Allah ya tambayi mahaifinsa saboda me ya tambayi mahaifinsa malamai sun ce abin da ya sa ya ce man abi wane ne babana shine wa abdullahi ko ibnu hudafa a shi wannan mutumin ya kasance ana dangana shi zuwa ga wani babansa an gane ko ba wai zuwa ga mahaifinsa na asali ba ake danganta shi zuwa ga sai a ce idan mahaifinsa misali zai sai ana kira shi da mahaifinsa sai a ce mahaifinsa shine salim misali to shi kuma baya sa haka yana so ya san asalin sunan mahaifinsa to shi yasa ya tambayi annabi to da ya tambayi annabi sai annabi ya bashi labari cewa abuka hudafa to ta ya ne annabi ya gane cewa babansa hudafa malamai suka ce wahayi aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce firasa firasa daga fahimta Allah ne ya mai ilhami kawai ya gane abu amma wasu kuma suka ce da qiyasi amma dai abin da malamai suka suka firin jayarwa Shi ne wahayi ya kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sunan mahaifinsa Hudhafa sannan bayan haka malamai suka ce wannan yana nuna mana fahimtar Umar ibn al-Khattab Umar ibn al-Khattab kun ga ya fahimci cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin sa ya fahimci cewa yana cikin fushi kuma haka ake so mutum ya dinga fahimtar wasu abubuwa da ishara ba dole sai mutum ya zo ya ce ma ni fa ka bata min rai ba sannan baya haka wannan yake nuna mana a mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam tunda kun ga yana tambayan shi wane ne babansa kuma ya bashi sunan mahaifinsa wannan yana nuna mu'jiza ta annabi na'am karanta من برك على عند الإمام حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهد قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقال عبد الله بن حذافه فقال من ابي فقال ابوك حذافه ثم اكثر ان يقول كلمني فبارك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فسكت نعم al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ke cewa babu man baraka ala rukubatayhi inda al-imam aw al-muhaddis wanda ya rusunna da gwiwoyinsa ga baki daya an ko shine baraka wato gabaɗaya daya fadi asa da gwiwoyinsa inda al wajen liman aw al-muhaddis ko kuma malami mai bada ilimi na hadisi ko kuma ilimi na littafin Allah subhanahu wa ta'ala, duk zai shiga ciki qala yake cewa na abu yaman abu yaman wannan shi ne hakam bin nafi wannan mun sha bayani akan sa ko ayo mun yi bayani a akan sa qala akhbarana shu'aib ibn abi hamza a waɗannan 'yan ina ne muka ce hims sha عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال أخبرني أنس بن مالك عند وانا هنا تكني رباعيات نا الإمام Bukhari. dama ruba'iyat mun yi bayani suna da yawa da kuma siyat amma wanda ba su <coughs> da yawa shine ne <coughs> sulasiyat sulasiyat su ba su da yawa amma hatta ruba'iyat din wannan yana nuna cewa al-Imam al-Bukhari ya kasance yana da kusanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda kun ga wani sanadi tsakanin shi da Annabi mutum hudu kamar nan wani kuma guda uku kacal anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam zai manzo Allah tsira da aminci ala su tabbata gare shi kharaja ya fita fa kama Abdullah bin Hudafa sai Abdullah bin Hudafa ya tashi fa kare ce man abi wane ne babana mun wannan bayanan fa kare ce abuka Hudafa babanka shine Hudafa saboda shi bai san baban shi ba sunan baban shi kuma muka ce wahayi ne aka yi ma annabi ya shi labari tun ma'aikatar أن يقول سلوني سنة مزالة صلى الله عليه وسلم Ya yawaita yana cewa ku tambaye ni ku tambaye ni fa baraka umaru ala rukbatayhi sai umar radiyallahu ta'ala anhu ya rusulna gabaki daya je kasa da guyoyinsa fa kala yake cewa radina billahi rabban lalle mu annabi ba wai muna kokonto akan ka bane ko akan Allah subhanahu wataala da ya turo ka lalle radina billahi rabban mun yadda cewa ubangijinmu Allah da ya turo ka zuwa gare mu lalle shine ubangijinmu gabaki ɗayan mu saboda haka muna tuba wannan tambayoyin da wasu ke ma bai dace ba mu mun yadda babu wani kokwanton imani tattare da mu wa bil dinan sannan kuma mun yadda da addinin musulunci shine addini inna dina inda Allah al-islam wa man yabta ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa wa huwa fil akhirati min al-khasirin wabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyan mun yadda da kai annabi ne ba wai muna tambayoyi bane domin mu kure ka fa sakata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sakata anan shine sai fushin sa yayi sauri ya sauka kamar yadda yazo a wasu riwayoyi fa sakata ghadabuhu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai fushin sa ya sauka wato fushin sa ya bushe da yaji wannan abinda Umar bin Khattab ya faɗa kuma ya ga yadda ya zo ya rusunna masa al-Imam al-Bukhari dalilin da yasa ka wannan babin ya tashi bayan babin da ya gabace shi shine wata sa'a ladabi yana sa ma mutum kaga ko ya yi fushi daga fushin ya sauka kun ga yadda Umar bin Al-Khattab ya zo ya nuna ladabi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya shiga cikin fushi sosai sai fushin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi me ya sauka gabaki daya to haka ake so yayin da kaga wanda yake gaba da kai ta bata maka ta bata mai rai ko kuma wani yazo ya bata mashi rai sai ka zo ka nemi itizaran wancan idan shi wancan din bai fahimta cewa ya gamata ya zo ya bashi hakuri ba sai ka zo ka bashi hakuri da ladabi kuma da zari, wannan kawai zai sa a wannan mutumin ya samu natsuwa sannan wannan fushin da ya yi ya gushe masa wanda yake nuna ladabin umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu sannan kuma da nuna son shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan bayan haka da tausayinsa ga ah, jakadin Allah Wannan رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم kana cikin addu'o'i da ake so kullum mutum ya yi ta da asuban so uku da safe نعم كرم من أعاد الحديث ثلاثا كان عنه قال ألا وقول الزور ثم زال يكذبها وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا حدثنا عن قال حدثنا عن السند قال حدثنا عن الله بن قال حدثنا ثمان بن عبد الله عن عنس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا سلم سلم ثلاثه واذا تكلم الكلمه اعادها ثلاثه وحدثنا عبد بن عبد الله حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا تماما بن عبد الله عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان اذا تكلم بالكلمه اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه واذا اتى على قوم فسلم عليه سلم عليه ثلاثا حدثنا مصدق قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن يوسف عن يوسف بن مهات عن عبد الله بن عمرو قال تكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأثرنا فأثرناه فأدركنا وقد أره وقد أره أنهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا ننكر على أرجلنا فنادى بأعلى صوته غير الأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة نعم bawa mana adal hadifa salatan da yufham an wanda ya maimaita wannan habi zai mana bayani wanda ya maimaita magana su uku da yufham an domin a fahimci maganan da yake a wasu riwaye ko sunusa domin ya fahimtar da mutane a wannan hama an domin a fahimce shi ina fata ana tare da ni ko al-imam al-khattabi rahimahullahu ta'ala mai ma'alimus sunan yake cewa ana maimaita magana su uku ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana maimaita magana su uku saboda dalilai guda uku na farko wasu sa'a yayin da yake koyarwa ko kuma mutum yayin da yake koyarwa idan ya ga wasu ba su ji magana ba to zai iya maimaitawa ta yadda har sautinsa zai game ko ina sauran su ma su ji maganganun da yake ina fata ana tare da ni dalilin farko kenan dalili na biyu shine idan ya kasance akwai wata kalma wadda ba a gane ba to zai iya fasaranta ya yi bayanin ta sosai kamar sau uku ta yadda mutanen da ke koyar da su za su yi mai za su gane wannan kalmar wadda ko a na uku shine abinda abu ziyar shi ma ya faɗi wannan magana idan ya kasance magana tana buƙatar a tsawatar sosai ya ayyuhan nas ittaqullah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah wato kalma idan ya kasance ta tsawatarwa ne za a iya maimaita ta sau uku to wannan yana ɗaya daga cikin hikimomin da sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan takallama bil hadisi takallama salatan kuma kai ma mai koyarwa ya gamata kai koyi da wannan sunna malaman mu sun kasance suna koyi suna koyi da wannan sunna yayin da suke koyar da mu sai ka su zo sun nana ta wasu hadisi ko wasu maganganu su uku domin kowa ya hankalinsa ya kawo hankalinsa ya tsaya saurari ne ake faɗa yake cewa faƙala ala wa ƙaurin zur fa ma za la ha. asalin wannan hadisin hadisin abu bakrata ne nufai ibn al-harith wanda ya zo cikin sahihai ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala unabbiukum bi akbar al-kaba'ir ba zan ba ku labarin laifuffukan da suka ci girma ba wa fi riwayatin salasa a wata riwaya su uku yana faɗa haka ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir qulna bala ya rasulullah muka ce eh ka ba mu labari yace al-ishraku billah yin shirka da Allah wa huquqil walidaini ka saba ma iyaye guda biyu wa kana muttaki'an fajarasa fa qala ala wa qawlu zur ala wa qawlu zur shahadatu zur فما زال يكررها حتى قلت يا لي يا يا ليته سكت ina fata wa bisa ina ga haka hadisi yake ko aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ya zo cikin sahihaini kun ga ya maimaita ala unabbiukum bi akbar al-kaba'ir ya maimaita shi so nawa so uku to wannan imam al-bukhari ya kawo wani bangare da wannan hadisin domin ya nuna muku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kace yana nana ta hadisi su uku shi yasa ya kawo wannan min babin misal haka hadithin ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fi hajjatul wada hajjin ban ya ce ala ayyu shaharin ta'lamuna annahu a'zamu hurmatin قالوا ألا شهر شهرنا هذا قال ala ayu أي بلد تعلمونه أعظم حرمة wani gari ne kuka sani ya ce hurma wato ba a dacewa a yi ta'addanci da shi na farko shahar wata sai suka ce shahar na hada wato wannan watan zulhijja na biyu kuma wani gari ne kuka san cewa ya fi girma akwai hurumi cikinsa ba a dacewa a yi ta'addanci cikinsa suka ce garinmu wannan wato garin a makka kenan har da madina ma gabaki ɗaya ala dida dai a lokacin dai wannan magana a makka ne an gane ko sun ce baladuna haza wato suna nufin makka kala ala ayyu yawmin ta'lamunahu azamu hurmatin wani yini ne kuke sanin wato yafi girma wajen kiyaye shi qalu ala yawmina hada qala fa inna allaha ta'ala harrama alaykum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum illa bihaqqiha ka hurmati yawmikum hada fi baladikum hada fi sharikum hada lalle ku sani Allah subhanahu ta'ala ya haramta maku jirinku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne mutum ya ci mutuncin wani dan uwansa ko dukiyarsa ko a jininsa sai dai da haƙƙin musulunci sai manzo Allah ta ala hal ballagtu su uku shine mahallu shahid kun ga manzo Allah ya nana ta so nawa so uku shine al-Imam al-Bukhari ya kawo bangare na hadisi kala sai yake cewa haddasa abdatu abdatu ya ba mu labari shi ne ibn abdullahi albasri wannan sanadin duka yan basra ne kala haddasa na abdussamad kala haddasa na abdullahi ibn musanna kala sumama ibn abdullahi an anas an karbo daga anas an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi kira da amsa Allah sabaka gresh annahu ya kasance idan sallama yayin da ya sallama sallama salasan sai ya sallama sunawa su uku wato ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa idza takallama bi kalmatin idan yayi magana da kalma adaha salasan sai ya maimaita ta so uku kilma anan tana nufin kalam idan yayi magana sai ya maimaita so uku saboda kalima tana zuwa a larabci da ma'anan kalam magana ألا إن كل شيء ألا كل إن كل شيء باطل وكل أصدق كلمة قالها الشاعر لبيب ابن أعصم كما يبدأ دام قال الإمام البخاري يا أصدق كلمة كلمة تفي gaskiya ita ce kalmar da sha'al labid ya faɗa shine ala inna kullu shay'in ma khala Allah batilun wa kullu na'imin la mahalata zahir dukkan abinda ma ya wanda yake abu ba na Allah wato batilan fatacce ne kullu na'imin la mahalata za'ilin dukkan wata ni'ima ba ta dawwama sai ta gushe haka Allah ya ce can da cikin suratul mu'minun lokacin da za a zo a ɗauki ran wanda bai yi ayyuka na kwarai ba zai ce ah, hatta idan ja ahlahum al-maut qala rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa ka'iluwa kun ga dukkan wannan magana Allah subhanahu wataala kira ta kalima haka ibn malik a cikin alfiyarsa da yace kalamuna lafzun mufirun تستقيم وصل وفئل ثم حرف الكريم واحده كلمة والقول أم وكلمة يا كلام قري أم وكلمة يا كلام قري أم قري يقصد يقصد الكلام بالكلمة ina fata wadu to wai za ta kallama bi kalma idan yayi magana da idan yayi magana sai ya maimaita shi to nawa so uku za mu haɗa hadisin sai mu yi bayani da na gaba قال يجي حدثنا عبدة ابن عبد الله شيني دي وانتن da muka yi bayani yan basra ne qala haddathana abd samad qala haddathana ibn al-musanna qala haddathana sumama ibn abdullah an anas an an sallallahu alaihi wasallam annahu lalle shi ya kasance idan ta kallama bi kalimatin idan yi magana da kalima ko kuma idan yayi magana a da ha talatan sai ya maimaita ta sau uku hatta tufhama anhu yani hatta anan bi ma'ana da kai da kai tu'qala tufham anan shine yu'qala min ta yanda za a hankalta a gane me yace wa idza ta ala qaumin idan yazo ya ga mutane fa sallama alaihim sai ya masu sallama assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah sallama alaihim salatan sai ya yi musu sallama su uku mun yi bayanin da dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake nanatawa magana al-imam al-khattabi da shi da ah, abu zinad حديثي نا غبا وانت كان سلام ان شاء الله تعالى قال حدثنا مصدر شين ابن مصرحه malamin malamai wanda kusan duka mutum hudu sun fidda mai hadisi in banda al'imamu muslim da ibn majah amma al'imamu bukhari ya fidda masa haka abu da dawud haka a tirmidhi da su al'imamu nasa'i banda imamu muslim da ibn majah قال حدثنا أبو أبو أوانا وانيني أبو أوانا الوضاح اليشكري ina إناني basra. an abi bishirin shine yaqub ibn iyas an yusuf ibn mahata al-makki an abdullah ibn amr an taɓa daga abdullah ibn amr qala yake cewa takhallafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wata ran manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi takhallafa wato bai samu halartan takhallafa malamai sun ce takhallafa nan fi safarin safar na wato wasu sun ce shi ne bai samu tafiya da mu a wani tafiya da muka yi ba wasu malamai suka ce takhallafa nan ba wai rashin zuwa ba ne ya zo lati ina fata wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo lati a bayan a wani tafiya da muka yi fa adrakna sai muka fa adrakana sai ya same ni to kun ga wannan fasara ta biyu ita tafi dacewa ke wa qad arhaqat nas-sala kuma a lokacin sallah ta zo mana salatul asri sallar al-asr wa nahnu natawadda mun yi wannan hadisi a can baya an gane ko a can da muka yi fi safarin a wajen lafazin fi safarati safarna anan fi safar kun ga bambancin matsayin ko adrakna wa qad arhaqatna as-salata arhaƙana a wani a wata riwaya arhaƙana salatu arhaƙana salatu da fata ɗan ƙafu sai salatu ya kasance ita ce fa Allah ta ritse mu ita ce kuma salatul asali. a wannan riwaya arhaƙatna salata sai muka ritse sallah salatul asr a wancan hadisin da muka yi fa adrakna as-salat ina fata wa ko sannan a can ba a ambaci salatul asri ba amma anan kun an ambaci salatul asri wa na natawaddau muna alwala faja'alna a lokacin sai muka muna wanke nafsu ala arjunina muna wanke kafafuwa ana da bi ala sautihi hatta al muslim ya fidda wannan hadisa shek abdulgani al-maqdisi ya kawo wannan hadisin wani bangare na sa'un da ahkam fanada bi a'la sautihi sai ya yekuwa da sautin sai daga murya wailu lil aqabi minan nar marratayn aw thalatha kun ga mai mai tasu nawa kenan so biyu ko so uku bana azaba farin azaba shine wailu ta tabbata a wasu dugadugai wanda ba sa a wanke su da kyau a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wata lum'a a jirgin zuwa to ba su wanke ta da kyau ba da ya kuwa sai ya ce mana azaba ta tabbata da irin wannan doza shi yasa a hatta a mazaba ta malikiya idan mutum ya bar lum'a dole sai ya wanke ta an gane ko mutum ne ya yi alwala sai ya mance ya bar lum'a bai wanke ba malamai na malikiya suke cewa sai ya dawo ya wanke wannan lum'a sai ya maimaita ne sai ya maimaita sallarsa haka idan wankan janaba ne bayan ya gama wankan janaba sai ya ga wani wuri bai samu wanka ba wato ruwa wankan tsarki sai ya zo ya ƙara ya wanke wannan wurin amma idan ya wanke shi sai ya zai sallah idan ya yi sallah bayan wannan wankan idan kuma bayan ya tuna ya ki zuwa ya wanke shi abinda suke cewa wankan ma gaba ɗaya ya lalace sai ya zo ya maimaita wankansa idan kuma lum'a ce ta alwala zai maimaita sai ya zai wanke ta sai ya maimaita sallar da ya kafin lokacin ina ga nan za mu tsaya saboda yanayin lokaci wannan yana nuna mana muhimmancin yin alwala ba a gaggawa wajen alwala ana son a yi ɗan kar a yi jinkiri amma kuma mutum dole ya tabbatar ko ina ya samu ruwa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya samu abin da muka faɗa albarka wanda kuma muke kuskure ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sannan ya karbi ya sanya abin da muka yi ne zani hasanatina ya karba ya sanya cikin kyawawan ayyukan mu ne iko ne akan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh